gaske ɗaya kuma saɓaninsa mai faɗi ne wannan wani abu ne za a iya duban wata da telescope irin abin da ake hanga a duba wata malamai da dama sun tafi ba laifi wani falala ne za a iya dubawa da shi da sauransu amma kuma kusan dukkan malaman nan sun yi ittifaki ba ijma'i ba sun yi ittifaki kusan jumhur ra'ayin da yake rajihi shine sun tafi akan ba zai yiwu a ce za a tabbatar da wata da wannan ilimin falakin ba to kuma da shi kuke amfani wannan malaman ma fihim da kowane malami na kowane malami na kowane dawa'i kowane malami na kowane da'ifa. in an duba za a ga maganan nan a bangaren mu na ashariyawa malaman mu da dama haka suke Bangaren bangaren maturidiyawa haka suke Bangaren salafiyawa haka suke gaba ɗaya duka cewon kusan malaman musulmai sun tafi akan cewon duba wata da wannan ilimin falakin jamhurin malamai Allahumma illa ra'ayin na illa ra'ayin raji wani ra'ayi raji guda daya jamhurin malamai sun tafi ba za a duba wata da wannan ilimin falakin ba a ce an ga wata da hanyar wani lissafi an buga kaza kaza wata zai faɗi kaza zai faɗi kaza wannan an haramta shi malamai sun tafi da dama ciwon bai halatta ba to kuma ya za a yi a zo kawai fi sabillahi wa rasuli sunan ka sarkin musulmi wasu mutane su ɗora ka akan wannan su dinga in an duba falakin rana zai faɗi kaza ba ana inkarin ilimin ba ne ba ana inkarin ilimin ba ne. amma kuma wajibi ne mu tsaya akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da mu domin in kun duba a hankalce annabi alaihi salatu wassalam a mazauninsa na annabi wanda yana iya faɗan abin da yake cikin zuciya ya gaya wa mutane yana iya hango abin da ba sa gani ba ganin wata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ɗaga kansa ya hango al'arshin Allah ko ya hango sama ga ta cika tam da mala'iku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da annabtansa dan ya kawar da sabani ai zai iya haka duk kuma wani na'urar falaki ba ta kai idan annabi ba zai iya gano da watan nan ko babu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shimfiɗa ka'ida wa al'umansa ya ce gashi kuma musamman a rayuwar manzon Allah alaihi salatu wassalam a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam majoritin azumin sa 29 yi majoritin azumin manzon Allah alaihi salatu wassalam 29 yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mutane ka'ida yau kuma kawai sai a zo da wani ilimi wanda za a ce annabi da ka'idarsa ne za su bi wannan ilimin ba wannan ilimin bane zai bi annabi muhammadu kuma wai mai yin haka sunan shi sarkin musulmai wanda suke tare da shi sunan su malamai a musulunci ya kamata a duba wannan abin a ji tsoron Allah kuma zan ba da wani misali kwaya daya ga wanda yake ganin wannan abin kamar wani abu ne da ko ana yin da wani hamiya ba haka bane a fahimci mas'alar da kyau ga misali guda ɗaya uwa za ka samu yanzu mace ce wacce mijinta ya sake ta misali nake so zan bayar mace ne mijinta ya sake ta da mijin mace ya sake ta sai addinin musulunci ya ce to ta zauna har sai ta yi istibra'i ɗin nan idan ta yi istibra'i ne hikiman da musulunci ya ce mace ta yi istibra'i hikima shine kubutan mahaifa a tabbatar mahaifanta baya dauke da wani ciki ba ta dauke da ciki ba ta dauke da jaririn wannan bawan Allah da ya sake ta ba shine ba to a yanzu a wannan zamanin in dai wannan shine hikiman a ran da miji ya sake ta ai za ta iya zuwa asibiti kai ko da kanta za ta je kemis a bata abin gwada ciki ta zo ta auna fitsarinta ta gani shin tana da ciki ko bata da shi kuma abin da cikin abin da asibiti suka gwada mata daidai ne ba ƙarya bane idan ta je sai ta zo ta ce ai shikenan na duba yanzu yanzu ma na gabani da ciki don haka ba sai na yi zaman istimra'i na ba zan tafi gidanmu shari'a za ta yadda da haka ba za ta yadda da haka ba tare da cewa shari'a ta ce ta zauna ne fa don a tabbatar ba ciki to ga ilimin zamani ya zo a sakan ɗaya ko biyu za a iya gane tana da ciki ko ba ta da ciki to amma sai a ce an gano baki da ciki amma zamanki a gidan mijinki ibada ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya koyar dan haka ki zauna ko baki da ciki ki cike wannan kwanakin da manzon Allah ya ce ki yi din zaman ibada ne amma wancan ilimin ƙarya ne ba ƙarya bane to ku kalli wannan ilimin duba watan da suke faɗa ba ƙarya ba ne mun yadda da shi ɗari bisa ɗari gaskiya ne abin da suke nunawa to amma idan an nuna to kar ku mance kuma bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibada ne ilimin ku yayi gaskiya to amma ku bari a tafi a tsarin manzon Allah kar a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ka'idarsa